الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأهزاب الذي أنزل الفرقان على أبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا عشرين دبيو قوة رمضان هجرات ببا دم ببا فلن جكاد النبي محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da 23 ga watan hudu shekara 2022 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam Muhammad Baba Gusau Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama a wannan unguwa ta barakallahu inda mutane suka fi saninsa da gidan mandinawa a daidai wannan lokaci da muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda muke roƙon Allah ta'ala ya sa ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira a wannan gari na gusa wannan jiha ta zamfara a daidai wannan lokaci da muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda akwai 'yan tambayoyi da ya kamata a ce mun amsa a karbakan la malam ya yi mai su magana wanda zai tafi ya hana shura da shurori da bakwai makara ali marana gani alhamdu ya alhamdu a hawa da kuma saukar da kwakwar kwakwar shi ne ke so kuma yi wani da karin matsalolin wani mutum zai tafi akwai dai wasu ulum da na san sha abdullahi gundi ya faɗa wajen guda goma sha biyar a cikin littafin sun miftahu tafsir da ya kabata ya zamanto mutum yana da alaƙa da su a matsayin ala akwai bambanci tsakanin tafsiri da tarjama idan mutum tarjama zai yi babu laifi wata al'umma tana bukatar ta san ma'anan alƙur'ani ko a ranar ne kana da lokaci malami za ka je koya maka inda za ka je ka fassara musu ba laifi ba ne. iya abin da aka faɗa maka kai baka je ka faɗa musu bisa ga ƙa'ida na balligu anni walau aya ka isar da sakon annabi ko da aya ɗaya ka ainihin wato sani so sanin ma'anar qur'anin shi yake da muhimmanci ba hadda shi kaɗai babu ma'anar ba in sun samu ne a haɗa biyu amma in za a samu ɗaya a rasa ɗaya wanda dama shine abin da ya kai mu zuwa ga anan ƙasar ga mutane sun haddace ƙur'ani shi aka koma shirka da shi dan ba a san ma'anar alqur'anin ba asiri Allah ya kawo malam Bubakar Gumi Allah ya ji ɗansa ya zo ya rubuta da larabci raddul azan zo itar jama da Hausa dan yana so ya matsowa da mutane ma'anan alqur'anin a gane saƙon da Allah subhanahu wata'ala yake so a nufi so in tafsiri zai da ma'anar tafsiri ta ko ulum din da yake bukata amma in tarjama zai wannan bai bukatar wannan wallahi alam yana izuwa ya je tahajjud kawai abin da mutum zai kiyaye in ka riga kai tarawi a farkon dare to a wannan a shafa'i da wuturi a farkon dare to ba za ka sake yi ba a ƙarshen dare wanda ya san zai je ya haɗa sallar biyu ya yi tarawi farkon dare ya je kuma ya tahajju to in ya yi tarawi ya yi shafa'i da wuturi tare da masu tarawi kada ya je ya tahajju ya sace yin shafa'i da wuturi tare da masu tahajju maganan cewa ba za a haɗa ba magana ce da kwata-kwata shekara ashirin da wani abu wannan rigima ta taso Allah ya sa mu dace mu je gaba. kira kimanin abujawa da adawa suna masu kiri kuma shekan da aljani sun kusurai sannan annabawa da aka aika wa abujawa da adawa irin to muna da larabawa nau'i uku akwai al'arabul ba'ida wayannan kwata-kwatan ya kunshi akwai samudawa din da su adawa din wanda kwata-kwata babu su a doron ƙasa yanzu Allah maɗaukakin sarki ya riga ya hallaka su kuma bisa ga ƙa'ida na cewa Allah maɗaukakin sarki yana an aikawa annabawa mutane ne kaga tunna su samudawan ƙarfafan mutane ne to kaga idan Allah zai aika annabi irin jinsin su ƙarfafa zai aika don kada su kawo mai renin wayo ko kuwa amma yadda suke ƙarfafan nan kuma ba sa son gaskiya in aka aika annabi dan mai tsifi ai za a samu matsala ne wani da ya jiwo yana iya kama annabin ya matse sai in Allah ya nuna karfin mu'jiza to kasancewar basharan mislukum to yadda suke haka Allah zai aika mutum irin su ko ya to ta fuskar jiki da nagarta da karfin da suke takama da shi a ɗaiɗaikunsu kowanne ya fi shi sai dai idan sun taru ne sannan ake iya rigima da shi to da aka babu shi kuma iblis Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa kana min aljin yana cikin nau'i na ainihin wato aljanu ne shi iblis wanda kalmar iblis din Allah ya faɗe ta kusi muri goma sha ne a ƙur'ani ya ce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin sana akwai a suratul araf Allah madaukakin sarki ya faɗa haka cewa na wala qad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakun min as-sajidin sana akwai a suratul hijri da yace illa iblisa aba an yakuna ma as-sajidin sannan akwai dai qala ya iblisu ma manaka alla takuna ma as-sajidin sannan yace id qulna da mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa قال أسجد لمن خلقت فينا سورة الإسراء سنة سورة الكهف يتي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لكن دك استثناء دعك كاوة إن أن أنبت ملائكو استثناء منقطع با متصل با لكن كان من الجن ينا تكن الجنون ففسق عن أمر ربي سيفاسق أنت يفسدك أمرنا الله da aka ɗaliban nawo sun san istisna'i muttasiri da istisna'i munqati idan an ce hadara tullabu illa ahmada hadara ba fi'ilun madin ba at-tullabu ba fa'ilun marfu'un ba illa shine adatul istisna'i ahmad shine mustasna mansub yanzu anan wajen ahmad da aka yi istisna'i aka yi togaciya istisna'i ne muttasiri domin ahmad yana daga cikin jinsin ɗalibai amma idan an ce wato hadara wato tsullabu ɗalibai sun halattu illa himaran sai wani jaki ne bai samu halartuwa ba yanzu nan istisna'i ne mun kat'i domin himar ɗin bai daga cikin jinsin ɗaliban to shi yasa zaka ga Allah in ya ambaci mala'iku sai ya ce illa iblis dan dama iblis bai daga cikin jinsin mala'iku din

eh zai iya yi musamman lokacin da shi kaɗai yake yin sallar amma idan limamin yake saurara yake bin sallar to mafi alheri shine ya saurari ƙur'anin da ake karantawa bisa ga ƙa'ida na wa'iza ƙuri alƙur'anin fastami ulahu wa an situ la'allakum turhamu Allah ya samu dace ni ne ya sha nuna kuma matan ta tabbatar cewa sau ɗaya ya sha wa yanon kuma sai ga shi ana yin zarce da san ziyarta su da aure ko ya shi ta aure tsakanin da ita Allah ya tsince wa ko da wani malam ya na kira kula kan da Ya yi ƙoƙari ya je ya sace ta haƙiƙi. Idan ita wacce ta sha ɗin in ta ce su ɗaya ne shi kenan domin cikin sharaɗin shayarwar da yake haramtawa irin abin da nasaba ke haramtawa malamai sun ce dole siya kai kamsa rada'at shayarwa guda biyar sannan shayarwa guda biyar ya zamanto a bambance sannan a bambancen da ya zamanto shayarwa da kowane shaya kusa da mutum wannan shine shayarwar da yake haramta wallahu a'lam nan ko to sai kuma matsala guda biyu akwai wata baiwar Allah tana da wani yaro sunansa Mustafa wannan matar babba ce ƙwarar gaske gaske kuma tsakani da Allah mutum ya kirki ce tana daga cikin bayan Allah da Allah maɗaukacin sarki ya ara musu dama kuma suka iya ƙoƙarin su gurin taimakon addini saboda haka ta samu jarrabawa akan yara kuma a sanin da muka yi mata gaskiya ba wai sakaci ba ne na tarbiyya za ka yi mamaki irin mustawar da Allah ya kai ta na rayuwa amma a sanin da ne mata irin kokari da jajircewa da take da shi da kuwa matan malamai da suka amsa sunan malamai ba kowa yake da tsayawa irin na mai daka ba a gidan harkar addini irin yadda take da wannan kokarin to sai ta samu matsala akan ɗanta ya je shiga abubuwan da ba su dace ba musamman ta fuskar shan wani abu kuma abun mamaki a cikin yaran gidan ya fi kowa kuma karatun addini wadda haka don allah ku taya ta da addu'a wannan yaro Allah ya shirya mata da shi abinda Allah ya jarrabe shi da shi Allah ya yi masa dan tsarkin sunayensa da aka muna tawassuli da sunan Allah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula Allah madaukakin sarki ya yi ma wannan yaro abinda Allah ya jarrabe shi da shi ita kuma abinda take cin karo da shi na damuwa akan wannan yaron Allah ya daga darajarta da shi Allah ya sashi a mizanin aikin ta mai kyau duniya da lahira sana akwai dan uwa malam Sani Rimi a wannan dan uwa ne da shi ma yana buƙatar addu'an mu Allah maɗaukakin sarki ya bashi lafiya Allah madaukakin sarki shi ma ya ɗaga darajarsa da jinyar da ya fama da ita duniya da lahira sannan jiya na dan yi kuskure da na ce ranar alhamis in Allah ya da ranar laraba ne <clears throat> idan Allah madaukakin sarki ya kai mu za mu rufe wannan tafsirin sai kuma shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu akwai yan uwa sun so a yi tafsirin dare bana to kasancewar ba mu samu mun shigo ko kuma shi kan shi maganin tafsirin nan a nan garin sai daga baya ne ta taso to rashin shirin mu yasa ba mun yi wannan shirin ba a ta injiniya abdulrahman shi ma mun yi magana da shi amma dai cikin abin da muka tsara daga yanzu idan allah ya kai mu kowace shekara ne kuma a ko'ina za mu yi karatu yanzu in dai har akwai damar da za mu yi karatu da safe na mata da yamma na maza to za mu ɗauki littafin ashifa na alƙazi iya a maimakon mu dinga yin tafsiri to al'umman mu tana da buƙatar sanin abin da yake da alaƙa da haƙoƙin annaba a kanta sallallahu alaihi wasallam da ka zai zamanto ashifa ta alƙazi iya ita ce abin da za mu dinga karantawa cikin watan ramadana a matsayin ibada ga Allah don mutane su dinga jan abin da yake da alaƙa da manzan Allah a cikin watan ramadana kuma yayin da ake sauraron karatun alkur'ani ta fuskar tafsiri insha Allah za mu yi haka jiya mun fara bayani akan fatarar na fi qulubihim mardun akramaka Allah bismillah أعوذ الذين في قلوبهم يسارعون فيهم يقولون نخشى kafin mu fassara aya mun ce muna buƙatar kuɗi kuma aikin addini za ne ko ka ba mu ko ka kai wani wurin a yi wanka isa ka tafi lahira da kuɗin ba shi kenan ba ɗazun nan nake ganin wani abun bakin ciki a social media ko wani masallaci ne a dos ana tafsiri a wurin ana samun matsala musulman da ke wurin sun kasa sayan janareto sai kiristoci ne suka karo-karo suka je suka sai musu gangare su eh? Allah ya kiyaye wannan shi na banda ba wasu cewa ta wala kada asma'a ta launa dai ta hayyar ko laraba amma walakin la hayata liman tunani eh ya ga gini nan ana yi a sultan bello namu na kaduna da kamfanin ruwa da komai da wasu abubuwa wanda za a yi maintenance din masallacin wani arne ne daga kudancin najeriya ya zo masallacin yake yi masu kudinmu kudin ya zama sai a hankali in kaga sun fito da kudin to harkar siyasa ana cewa yanzu an saka wannan jam'iyya mai a ta saka ta ce takara miliyan 100 kudin fom wannan don wani daga sakkwato ya ci ya ba wannan miliyan 100 ya sai fom din kuma in kama matsayaci kin da yake wallahi wata kila bai taba ba Allah ɗaya bisa goma wannan kuɗin ba addini wani ba daga can ya ci ya ba da miliyan 500 a matsayin gudun ma haka za a zo a wanda na gani yana ta korafi a kano ya yi kaza ya sai da gidan shi an yi kaza ya sai da gidan shi an yi kaza to gashi nan su ba a yi kome da su ba a to dama tun da Allah ka ba ne ballantana ya ba ma ai ba don Allah kai ba yi sai mutum an zuga shi da ƙasa kaga ya zo falo ya kaka bacci zai dawo yana yanzu duk ƙoƙarin da ya a gani ma waye da gani fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya qawiyatun ala urushiha wa yaqul ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada wa lam a lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira hunalika alwalayatu lillahi alhaq a gani wadda ka duwanda Allah ya ana ma dama ya tashi aiki da damar kafin ta kubuce masa da haka zan zo kuma zan yi cikakken bayani dangane da organization ɗinmu da kuma aikin da take wasu zan faɗa wasu ba dole bane in faɗa Da mu kanmu masu addinin aikin namu ya koma kamar irin na yin siyasa duk abin da za mu mun fi so mu fito social media mai bayani a kan shi wallahi ina faɗa muku addinin musulunci a najeriya ba don na allah ba ne shi yake tafiyar da shi da ƙarfin allah ta fuskar tattalin arziki ba mu ma shirya yadda za mu iya yin mukawama da waɗanda ba musulmi ba ba a ma shirya ba hanyar ma ba a kama ba yana ko wata coci ya karama kamar a ce girman masallacin nan shekaru da yawa haka bakwai wani abu da ya wuce lokaci ɗaya fassan ya kira ya ce a tara kuɗi aka tara kuɗi kusan dubu ɗin amma ihu yake yana cewa yanzu mai zai faɗa wa yesu ya ce a tara kuɗi an tara wannan kuɗin yanzu da za mu kira nan masallacin mu ce a tara wannan kuɗin aiki ya faru yanzu ko bai faru eh ka gani to kuma ba bayarwa muke ma sannan kuma zargi ya yawa cikin mu dangane da masu addini amma mu alhamdulillah mutanen da ke ba mu kuɗi ne harkar addini casa'in da biyar cikin ɗari ko sunansu ba sa so a dinga faɗa a wajen karatu cewa suna ba mu kuɗi aikin addini so insha Allah zan yi ƙoƙari wani wata rana daga cikin ranaku zan yi bayanin dalilin da ya sa muka kafa mu'assasar ƙalubalen da muke fuskanta nasarorin da ake fuskanta domin in maganan fulani da surutu da rubutu a takarda domin ƙware al'umman mu kuma yanzu ba shi take bukata ba aiki take bukata kawai ai a ƙasa amma maganar surutu ne an shayi to kuma ƙasa ce kake rayuwa akwai ku akwai duna zalika sannan akwai kuma waɗannan wanda Allah ya faɗa wa fikum sama'una lahu to in kace wai duk flat ɗinka na addini sai ka fito social media kai bayani to wallahi akwai gadar da sai ka ji za ka haura kafin ka haura ka samu an karya gadar in an zo hana ka haura za ka iya nan za ka tsaya so ba daidai ba ne ya zamanto komai namu ya zamanto ai jiya za ka zo ka kawo wallahi sai ka ga mutanen da kake magana a kansu su abin da za su yi maka kawai shi tabbara ta tashi disam kuma makiyan da kai magana a kansu su za su ɗauki aigiyar ta su amfani da ita wannan shine abin da ya faru da malam abubakar mu yana magana akan wata al'umma na gaban shi sai zamanto ba su suke ɗaukar aidiya ba maƙiyan addinin musulunci sannan malam zai kawo aidiya kuma su suke ɗaukar aidiyar malam shi amfani da ita a kanmu so shi yasa ba kowace aidiya ba ce malam in kana ita za ka zo social media ka faɗe ta sai ka zo ka faɗe ta sai ka tsarawa makiya Allah aiki kawai yadda za su cikin sauki sai su zo su ɗauki aidiyar ka al'ummar da ka yi magana a kanta su kawai sun ji kabbara kawai suka yi suka kashi a daidai lokacin kuma makiyan addinin musulunci ne za su zo su ɗauki idea ka zai fi amfani ta kuma akan addini Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da haka idan ana buƙatar account ne guda biyu da muke amfani da su mun ce duk wanda yake mabiyin wannan makarantar ne karanci muna buƙatar ya zamanto daga yanzu zuwa goman ƙarshe za ka iya ba mu naira dubu ɗaya akwai sifili sifili biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas account ɗin Stanbic IBTC sunan banki sunan account din Ashabatul Kiram sana akwai sifili sifili guda uku takwas takwas ɗaya tara hudu hudu sai takwas jaiz banki kenan banki Stanbic sai sunan account din Ashabatul Kiram dan mutum yana buƙatar wani abu da ya shafi da awar mu bai gane ba ko kana da wani sako muhimmi da kake so ka aiko mana da shi to kana iya tuntubar waɗannan lambobin akwai sufuli takwas sufuli biyu uku biyu takwas takwas sufuli shida tara sana akwai sufuli takwas sufuli shida biyar bakwai daya takwas shida sai bakwai sufuli sana akwai sufuli takwas sufuli uku sufuli tara bakwai biyar biyu tara biyu sana akwai sufuli takwas sufuli uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuli Allah ya ba da ikon mutane su taimaka don aikin addini Allah yana ce mana fatarar lazina fi qulubihim mardu za ka ga wanda yake a zuciyarsa akwai rashin lafiya mun ce rashin lafiya shine na munafinci yusari'una fihim suna gauga wajen alaka da makiya Allah yaquluna suna cewa naqsha an tusibana da'ira muna jin tsoron musiba da kubucewar daula kada ta same mu ne to fa asallahu Allah yayi kusa malamai sun ce idan asa ta zo idan Allah ne ke magana to ba tsammani ba ne tabbas haka abin yake amma ɗan adam ne ke yin magana sai ya ce fa'asa sai ya zama to tsammani ake Allah ya ce mana ya iya hallabi na amonu layin hillalakum an tarisun nisa karhan wala ta adalo hunna littar abu bi ba a jama'a taikimu hunna illa an yi a tina bi fahishatin mubayyana sai ce wa ashiru hunna bil ma'arufi fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katira sanan yace inna ma ya ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah sai yace fa asa ulaika an yakunu min al-mutadi sannan da yace fa asa rabbi an yu'tiyana khairan min jannatika ويرسل عليها حسبانا من السماء وتصبح صعيدا زلقا sannan Allah ya ce fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna min al-muflihin wannan ito ba yi aiki mai kyau ba tsammanin Allah yake bo ana tsammanin zaka kasance daga cikin waɗanda za su rabauta tabbas idan kai haka kana cikin waɗanda za su rabauta din to shi yasa wasu daga cikin malamai suka ɗauki asa a matsayin fi'ilin jamidun ne layin sarifu ko layi tasarrafu wasu kuma suka ɗauke shi a'a asa harafi ne ma'anarsa shine a taranti a cikin abinda mutum ike so da kuma wato a abinda mutum baya so abinda kake gudu cikin abinda baka so Wadda waccan ayar ta hada guda biyu wa asa an takarahu sha'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu sha'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun da ka kore ya zamanto abinda kake tsammani ko abin da ba ka so duka a sa ana yin amfani da su shi yasa ibnu farid ya ce ta'ati takan zo dan ta nuna abu yayi kusa ya kusanto kaman qul asa an yakuna kuna lakum sanan al-imam kisai yake cewa kullu ma fil qur'ani min asa duk abin da ya zo a cikin al-qur'ani na fi'ilin asa akan fuska na bada labari to zaka same shi yana zuwa ne mufradin sa asa yace da ma'anan ainihin wato akan ci asal amur an ya kuna kaza ya ce amma in ya zo da ma'anan tambaya to yakan zo da ma'anan jam'i kamar fahala a saitu in wallaitun an surufin arzi wato wa a arhamakum ibn abi hatim da imam al sun kawo da abdullahi Ɗan abbas ya ce duk abin da ke cikin alqur'ani na asa ce ta wannan wajibi ne al shafi shafi yace asa min allah wajiba in Allah ne ya yi magana da kansa ya ce a sa to abin wajibi ne ga Allah ba wai tsammani Allah yake yi ba haka abin ya yake ibn al-anbari ce duk abin da ke cikin alkur'ani na asa to wajibi ne sai a gurare guda biyu asa rabbukum an yarhamakum da kuma asa rabbuhu in tallaka kunna al-imam suwidi da ya kawo yayi masa raddi ce, hatta wannan asa din haka yake domin asa ce da take da ta'alluki da shar'i asa rabbukum an yarhamakum ku to wa in uttum ne kuduna shine sharadin Allah tabbas zai muku rahama amma in kuka koma kan bannan barin addini zai dawo ci gaba da muku azaba asa rabbuhu in tallaka kunna ubangiji yayi kusa in annabi ya sake ku zai masanya masa da matan da suka fi ku alheri in bai yi sakin ba to wannan ya nuna ba matan da suka kai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alheri a duniya da haka a wajen a asallahu Allah ya yi kusa an yi a ce fatihi tabbas Allah zai zo da buɗe wajen buɗe suka ce Allah ya kusa a lokacin ya zo wa annabin abu hud kamar haka na farko akwai fatahu makka tun da lokacin ana madina ne an kori annabi daga garin makka ya tafi madina to makkan ma da ake gani to a yi haƙuri munafukai da suke ganin wani abu to Allah ya yi kusa saura kaɗan annabi zai da ya ƙwace maka shi yasa ai da ya ƙwace ta Allah sai ce inna fatahna laka fatahan mubina mu ne maka yi maka buɗe buɗe mabayyani sannan magana ta biyu asallahu an yi a tebur bil fathi shine fathu waral yahu Allah ya yi kusa ya buɗe wa annabi dukkan garuruwan da ake ganin na yahudi ne ba za su iya karɓuwa ba wannan ita ce maganar har magana ta uku shine Allah ya yi kusa ya taimaki manzan Allah alaman kalafahu akan duk wanda ya saba wa annabi wannan ita ce maganan katada sannan asa an yi fa'asa an yi atiya Allah fa'asa Allah an yi atiya bilfati shi ne Allah ya zo da annabi ya yi ba bayanin suna ganin yana cikin wani yanayi ba to Allah zai zo annaba da ya yi wa cikin halin da suke ganin yana ciki kalaman abin da ya shafi alfatu a cikin alƙur'ani yana da abubuwa da yawa kana iya ganin abin da ya shafi alfatu da ma'anan al'ada'u hukuma yin hukunci Allah ya faɗa cewa ainihin wato a sun ma ya fitahu na bil haƙi da haka nan ya fitahu na shi ne Allah zai hukunci tsakaninmu da gaskiya sannan yana zuwa da ma'anan irsalin rahama aiko rahama ma ya fitahi lahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'adi sannan yana zuwa da ma'anan taimako wanda shine a nan gurin fa asallahu an ya a bil fath Allah ya yi kusa zai zo annabi da taimako sannan yana zuwa da ma'anan fatu abwabil ganima wa zufur buɗe ƙofofi na ganima da samun babban rabo shi yasa Allah ya ce fa in kana lakum fathun min Allah idan suka samu buɗi daga gurin Allah sannan akwai fatuhu kaza'in buɗe taskokin Allah wanda yake kaddarawa shi ya sai ce wa indahu mafatihul ghaibi a wajen Allah mabudan gaibi din suke sana akwai afatuhu abuwabin ni'ima buɗe ƙofofin ni'ima da yake hana alaihim abwaba kulle shay'in sana akwai fatuhu abwabis sama'i Allah madaukakin sarki ya ce la tafatahu lamu abwabus sama'i sana akwai fatuhu maghaliqil kusuma rufe ƙofofi na kusuma rabba na fita ftah bainana wa bain qaumina bil haƙƙi. sana akwai fatuhu abuwabin baraka Buɗe ƙofofin albarka la fatahna alaihim barakatun min as-sama'i wal ardi sana akwai fatahu abwabil qatl wal halak in tastaftihu faqad ja'akumul fathu sana akwai fathu babil bida'a Buɗe kofo bude abin da ya shafi kayan siyarwa kamar yadda Allah ya ce walamma fatahu mata'ahu kaga nan kayan siyarwa su ake magana sana akwai fatahu abwabis sama'i ala tariqil i'jaz Buɗe kofofin sama ta hanyar mu'jiza da Allah ya ce walau fatahna alaihim baban min as-sama'i fa zallu fihi yarju sana akwai fatu sad bude wata kafa da aka toshe yanzu ranar alkiyama da yazo maganin ya ajuju wa majuju da yace hatta idza futihat ya ajuju wa majuju wa hum min kulli hadbin yansilu sana akwai fatu abwabil azab hatta idza fatahna alaihim baban za azabin shadid sana akwai fatu buyubil asdiqa wa zawil qurba au mallaktum mafatihahu au mas'au sadiqakum sana akwai fatu babu du'a rada'an lil ijama. bude kofofin addu'a saboda fatan za a yi karba shine faftaha baini wa bainahum fatahan sana akwai fatahu abwabil janna jannatu adnin mufattahatan lahum al abwab sannan akwai kuma wasiqal ladina taqaw ila ila wasiqal ladina taqaw rabbahum ila al jannati hatta idza ja'uha wa futihat za a bubuɗe ƙofofin. sana akwai fatu abwabil jahannam akwai buɗe kofofin jahannama shi kuma wasiƙan ladina kafaru ila jahannama zubanan hatta idza ja'uha futihat abwabuha sana akwai fatu abwabis sawabi wal karama wa asabahum fatahan qariba sana akwai fatu abuwabu tufan buɗe ƙofofin tufanu da Allah ya ce fa fatahana abwabas sama'i bima'in mulhamin wafajjarnar arda uyunan faltakal ma'a ala amri wadda kuri sana akwai fatuhul biladi a na yadda ahalin islam bude garuruwa a hannun masu musulunci wanda shi ne allah ya ce wa annabi iza ja a nasarullahi walfaj sannan akwai wannan duka yana ɗaukar haka a Kur'ani. da haka malamai suka ce falfatuhu fil asali shi ne alƙada wal yin hukunci da rarrabiya akan wani abu da aka yakan gazgato akan buɗe gari sannan da waninsa da aka in Allah ya taimake ku garin da ba a iya buɗe shi kuka buɗe shi sai a ce an yi fatahin garin ku to fa asallahu an yi a tiya bil garin duk da ake ganin ba zai buɗe ba annabi ba zai iya cin shi ba to Allah ya yi kusa Allah zai iya karfafar annabi ya bashi taimako ya buɗe garin ya kwace garin aw amrin min indihi ko ya zo da wani al'amari daga gurinsa wajen al'amurin min indihi suka ce wal muradu bil amri min indihi subhanahu wa ta'ala huwa huwa shine kullu ma tandafu bihi saulatul yahudu dukkan abinda annabi zai amfani da shi wajen ƙarfi ya tunkuɗe yahudawa ya karya abinda suke ganin ba za a iya karyawa ba to garin da ake ganin ba zai iya buɗuwa ba annabi zai iya bude shi kuma duk wanda ake ganin yana da karfin da ba zai iya karyawa ba Allah ya ce zan iya zuwa da al'amarin da sai annabi ya karya shi kuma in annabi ya karya ka ka kakariyo sannan yana ciki suka ce izharu amrul munafiqina ko Allah ya zo da wani al'amari duk mutumin da ya tasatturi da wata riga ya nuna kamar shi mutumin kirki ne kuma karya yake mutumin banza ne ana nan kawai sai Allah ya zo da al'amarin wahayi sai a buɗe shi tsirara a tona mai asiri a ce wannan mutumin makaryaci ne karya yake sannan yana ciki huwal jiziyatu. Allah zai iya kawo abin da za a karya su a kawo jiziya a samu su kuma da gaskiyan annabi sai da ya samu wasu jiziya. haraji suna biya duk shekara sannan yana daga ciki shine al-khisb siatu yalwa da wadata idan yanzu ana ganin al'ummar musulmi tana cikin wani yanayi to bayan Allah ya ba su nasara sun zaman iya, to fa asallahu an yi a ce bil fathi aw amrin min indihi yazo da wani al'amari na wadata daga gurin sa shi yasa zamu ga cewa suratul ankabuti menene dalilin da yasa Allah ya ambaci gizo-gizo a ciki saboda ya hakurtar da al'ummar musulmi cewa su rika addini dan sun rika addini sun bar makka sun tafi madina to ba su da suke mutane ba ga gizo-gizo da shi ko ina bai zuwa ba zai yi saƙa ne kawai zauna a gidan yana gidan Allah zai kawo mai abinci ya makale a jikin gidan shi yasa yake musu wa ka ayyin mai dabatin la ta hamilu harista Allah ya wa iyaku ba ku ba da yawa wata halitta da ke tafiya a doron ƙasa Allah ne yake ɗauke da arzikinta za mu ga cewa an yi maganan hijirar annabi Ibrahim a ciki wannan dalili ne cewa sanda aka saukar wa annabi surar ana masa wato ishara cewa fa zai fa baggarin makka sai ya tafi madina to a ciki ne yace ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'a ai kasa ta tana da yalwar idan nan an hana ku yi addini ku tashi ku barta mana ku tafi inda za ku je ku bauta ma Allah subhanahu wata'ala wanda duk suke ganin kun rasa wani abu a yanzu to inda aka kore ku Allah zai zo da buɗin da za ku zo sai kun kwace garin sana abinda kuka raka na arziki Allah kuma zai zo muku da buɗin da sai kun dawo da kun fi arziki kuma kun sani duk wanda ya rasa arziki a makka da ya tafi madina sai da ya fi arzikin da ya bari a makka saboda Allah subhanahu ta'ala shi yake yin ainihin wato arziki sana haka nan umarni a cikin ƙur'ani in kaga al'amuru yana ɗaukar ma'anoni da yawa na farko ƙur'ani yakan ambaci al'amur da ma'anan addini wal milla Allah ya ce hatta jaa hatta wa zahara amrullahi wa hum karihun sai da gaskiya ya zo al'amarin Allah ya bayyana amma ba sa so mai al'amarin Allah anan shine addinin musulunci sannan yakan zo da ma'anan alkitabu wal maqala iz yatanaza'una bainahum amrahum sannan suka zo suna ta jayayya tsakaninsu sannan wujubal azabi wal uquba ana ce masa al'amr kamar yadda yace wa gidal ma'u wa qudiya al'amr wattawat alal judi sannan ijabu isa samar da annabi isa bi kamalil qudra inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun shi yasa yace subhanahu idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun sannan al-qatl fil muharaba a kashe makiya Allah a wajen yaƙi Allah ya ce masa li yaqdi Allahu amran kana maf'ula sannan kisan da aka yi wa bani quraiza Allah ya kira shi haka yace fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi sannan fatahu a da sabilin bishara hatta ya amru Allahu bi amrihi sannan zuhurin ƙiyama, bayyana ƙiyama Allah ya ce masa al'amru ya ce ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma sanan alqada'u wal qadru ala ala hukm ar-rububiyyah yin hukunci da kaddarawa da abinda Allah ke gudanarwa akan halittu shi yasa yace ala lahul khalqu wal amru yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min ba'd izni sannan alwahayu ila arbabin nubuwati war risala wahayin da Allah ke wa annabawa Allah ya kira shi haka yace yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi sannan zalla a ayi zunubi mutane su samu matsala Allah ya musu hukuma ya ce fa zaqat wa bal amriha sannan al'aunu wan nasr gudunmawa da taimako daga gurin Allah ya ce hallana min al'amri min shay'in qul innal amra kulluhu lillahi sannan ash-sha'an wal hal sha'ani da kowane hali ala ila Allah tasirul umur wa ila Allah umur sannan al-garq wal halak Nitsewa da hallakarwa Allah ya kira shi ya yace al'amur da ya la la'asimal al min amri lahi ko la'asimal asima min amri lahi ko illa man marti ko la'asimal asima min la asima min amri min la la asima min amri lahi illa man rahim shine al'amarin da ya shafi nutsewa sannan zartar da hukuncin Allah da yake inna ma amruhu idan arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun sannan kira zuwa ga aikin alheri inna Allah ya amuru bil adli ko Allah yana umarni cewa ai adalci al-imam ibnu jarir at-tabari daga siddi yace aw amrin min indihi shine al-amru al Allah ya ga dama bayan an bude garuruwan ku sana zo a kawo jijiya a sa muku yace wa qad yuhtamalu an yakuna al-amru alladhi wa'ada Allahu nabiyahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zai iya daukar alƙawarin da Allah ya wa annabi an yi atiya bihi zai zo da shi wa huwa aljizyatu wa yahtamilu an yakuna gairaha. zai iya ɗaukar wani wannan ghayr annahu ayu zalika kana fa huwa mimma idalatul mu'minina ko ma wanne daga ciki Allah yayi wannan yana nufin wato ɗaukakar da mu'minin suka samu ala ahalin kufri billahi wa bi rasulihi akan kafare, wa mimma yasu'ul munafiqina kuma duk lokacin da addinin musulunci ya daga to dun munafiki wallahi sai kaga akwai damuwa a zuciyar shi da haka da an ce addinin musulunci ya dagu ko ba ta hannunka bane ka ji kana jin zafi dan mai addini ya dagu wallahi ka samu matsala a zuciyarka babu ruwanka duk wanda Allah ya ga dama ya daga addinin shi da shi yayi ai dama addinin ba naka bane kai ma ba falala akai ma ba ka shigo cikin tafiyar to dan me zaka zo ka sa ma Allah ka'ida ka ce addini kana so ya ɗagu amma ta hannun wani ban da hannun wani ina ruwanka ce ta kai malami ne za ka iya karantar da ɗalibi amma allah ya ga dama ba ta hannunka zai ɗaga addinin ba ta hannun ɗalibi da shi zai amfani to kada ya taso ka ce a wayewa ne yaushe ya taso a gabanmu ya taso karatun ma fa bai gama ganewa eh babu ruwanka ba ruwanka shehu usmanu da muka yi magana a nan ko da ya taso a nan ƙasar akwai malamai daidai shi akwai sama da shi akwai ƙasa da shi amma Allah ya ga dama ta hannunsa yake so ya tajididin addini sai ka zo ka ce kuma dambe ina ruwanka babu ruwanka wannan yana daga ciki wannan yana daga cikin damuwar wasu daga cikin wanda ake kira malamai ibn al-qayyim Allah ya ji kansa kun ga diyar da ibn taymiya yake a gidan karatu wallahi in kana karanta littattafan ibn qayyim in ba shi yake faɗa ba ba za ka taɓa yadda ba cewa ibn qayyim ɗalibin ibn taymiya ne a zamanin da ibn taymiya yake rayuwa wanda suka rayu da shi sun tabbatar wajen zalaka da fasaha ta harshe ibn qayyim ya fi ibn taymiya ma'ana adadin jama'ar gari da suke sauraren ibn qayyim ba a sauraren ibn taymiya haka kuma haka Allah ya ga dama to kenan sai ka zo ka ce dan me Allah zai haka shi kuma ibn taymiya da yake malamin Allah ne kun taba jin ayoyin sun yi rigima da ibn al qayyim saboda jama'a gari shi suke saurara shi ba a sauraron sa kamar yana ke sauraron dalibin sa ka taba ji to wani wannan shine matsalar sa daga kawai an saurare ka shi ba a saurare shi ba shikenan bala'i sai biyo ba nan me za a saurare ka to wannan yana ciki sai yake cewa min ma ya su'ul munafikina wala ya surruhu wa zalika anna allaha ta'ala qad akhbara anhum anna zalika al'amr idza jaa asbahu idan dama Allah ya ba da labarin ta wannan al'amarin in ya faru inda yace ce au amrin min indihi idan wani al'amari ya zo daga gurin sa mai zai faru dama sun ɓoye a zuciyarsu suna tare da mu'minai amma suna fatar abinda zai kawo a yi mummunan kwafaya haka in an shirya wani abu ma wani ke fata kafa ya je ya faɗa wa makiya Allah cewa ai an yi abu kaza kaza don Allah ya biyo musu ta malam munafunci ina sauraron wani dan uwa daga cikin malamai yana karatu yake cewa wallahi munafiki bai da mutunci duk abin da aka wa munafiki a layara ya cancanta a mai dan bai da mutunci nace ta kore malam wani ya dan tsungule shi ne shi ba hmm? to ku duba ku gani fa a zamanin manzan Allah fa in fa annabi zai tafi yaƙi ba su ya tauriya ba idan misali zai bi nan hanyar zai je wani gari sai ya faɗi garin amma ba nan zai tafi gaban garin zai tafi saboda in ya ce zai tafi guri kana wallahi kafin ya ji an samu wani munafiki ya ji ya faɗa musu ya ce ku shirya gashi nan fa zuwa fa ga mutumin nan zuwa yaƙin tabuka ne da ina ganin yaƙuƙuna guda biyu da wasu yakunkuna da ba su da yawa su kaɗai ne yakunkunan da saboda wahala sai da annabi ya ce kowa shirya ga inda za a je so da ko munafikin ne kafin ya je kai labari cewa ga annabi nan zuwa aiki ya gani amma ku duba ku gani fa annabi yana rayuwa amma saboda illar munafinci wani yana iya zaunawa ya saurari manzon Allah ya tashi kuma ya je ya faɗawa wasu makiya Allah ya ce ga abinda annabi ya shi saboda illar da munafinci yake da shi Allah madaukakin sarki ya raba mu da munafunci Allah sai ya ce fatusbihu to za su waye gari alama asarru akan abin da suka boye fi anfusihim a cikin rayukan su jimina suna masu nadama da haka wa'annan munafikan za su waye gari akan abin da suka boye najibintar makiya Allah wa dastil akbari ilayhi da kuma ainihin wato dasa mummunan labari dangane da musulmi to sai an waye gari abinda suke so su ga ya samu musulunci da musulmai bai same su ba sai sun waye gari sun zo suna da ainihin wato nadama in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka raba mu da irin wa'annan na damuwa aya ta gaba Allah ya ce wa qulul ladzina amanu wa yaqulu lil ladzina amanu wa ya ƙulun lazina amanu wayanda yake masu imani ne suna cewa a haƙula'in lazina aksamu yanzu wa'annan su ne wa'anda suke rantsuwa billahi da Allah faja da imani cewa iyakar rantsuwarsu cewa innahum lama akum cewa fa suna tare da ku masu imani sashin sai kalli sashi in manafincin manafai bayyana abin mamaki in nika kalli su ana su ne fa wanda suka zo suna rantsuwa da Allah cewa ana tare Da kuma wahayi ya sauka ya tona asiri cewa ba a tare sai Allah ya ce habitat a'maluhum aikin su ya lalace shi yasa fa asbahu khasirina sai suka waye gari suna tababbu wannan wa yaqulu alladhina amanu zai zamanto a suna faɗa waɗanda suka yi imani lokacin da Allah ya bayyanar da munafincin munafikai sai yasa ya zamanto a cikin wannan ayar malamai suka ce akwai qira'a guda uku na farko akan karanta babu wawun tare da yin rufa ga fi'ile mudari akwai ƙira'a kenan ya qulul ladina amanu sannan wannan ita ce ƙira'ar da nafi da ibnu kasir da ibnu amir suka karanta Ƙira'a ta biyu tare da karantawa da wawun kamar yadda ma ya karanta wa ya qulul ladina amanu sannan fi'ilin ya tumar marfu'i Ƙira'a ta uku tare da ainihin wato tabbatar da wawun din amma ya zamanto a yi masa nasba wa ya ƙulan ladina sai zamanto a tafi ne ba a sallahu an yi a ciye bilfati wa ya ƙulan ladina wayanda suke masu imani suna ainihin wato cewa wannan ita ce wato ira'ar abu amur al'imamu shaibi yana faɗa a cikin shaɗibiyarsa yana cewa ƙablu wa ƙablu ya ƙulal gusnin wa rafi'un suwabnul ala man yartajil amma mursala wannan shine abin da yake faɗa Allah yana ce mana wa'in nan masu imani lokacin da halin munafakai zai bayyana ƙuruƙuru ba Allah madaukakin sarki ya faɗa ba daga cikin sifar su sukan zo gaban annama suke qalu na shahadu innaka la rasulullah Allah yake wallahi ya shahadu innaka wallahi ya alam innaka la rasuluhu amma wallahi ya shahadu innal munafiqina Allah yana shaida munafikai ƙarya suke duk wannan Allah ya ce min makaryaci to ta tabbata makaryaci ne kuwa makaryaci ne da haka sai al-imamu fakhruddin ar-razi yace al-fa'idatu fi anna al-mu'minina yaquluna hadha al-qawl menene fa'idar da masu imani za su faɗi wannan zancen aw yace hadha al-qawl huwa annahum yata'ajjabuna min halil munafikina. mamaki za su yi inda ma azharu al ilaha ila muwalatil yahud wan nasara mutum kuna tare da shi ya rantsi maka da Allah ana tare sai ta bayyana ba a tafi zai baka mamaki ko ba zai baka mamaki zai baka mamaki shi yasa san da wannan wa'ayi zai bayyana ba a tare sai masu imani su faɗi wannan ala ita ajju akan fuska ta ban mamaki Ya ta waɗannan ba waɗannan bane suke rantsuwa da Allah iya kokarin su cewa suna tare da mu ba su bane to shine a haƙula illazi na aksamu billahi jiha da aimani wayannan su ne inda suka yi rantsuwa da Allah cewa ana tare amma kuma ba a tare Allah ce ya ce innahum lama'akum cewa lallai su suna tare da ku shi yasa za ku ga aqsamu billahi jahada aymanihim innahum lama'akum wannan ita ce jimla la mahalla laha jawabul qasmi kun ga aqsamu billahi ku to menene jawabin rantsuwa wallahi ana tare to amma kuma ba a taron to shi yasa za mu ga al'amarin munafikai Allah da ya kiyaye Allah ya raba mu da munafunci innahum mu'minuna yuriduna anna almu'minina dina idin yata'ajjabuna Muminai suna mamaki saboda ƙaryarsu da kuma rantsuwa da Allah akan ƙarya da aka gani a suratu tauba Allah yana ta kawo ya halifuna billahi ma qalu suna rantsuwa da Allah akan abin da suka faɗa to ka guji kana musulmi ka saba wa bakinka rantsuwa da Allah a zuciyarka tana kujirce da abin da bakinka yake rantsuwa da Allah akan shi akan ƙarya ka guji haka tun annifaqul amali na shigo ka wala an kai wasa sai annifaqul itiqadi ya zo shige ka sai zaman to tun kana yi ababin mu'amala a fagen addini ma matsalar addini tana iya rantsuwa da Allah a bakinka abinda zuciyarka ka san ƙarya kake ba haka abin yake ba shikenan kuma matsala ta samu mutum Allah yana faɗa man munafiqai to allazina yatarabbasuna bikum wanda dama jiran suke bala'i ya same ku fa in kana lakum fatuhum min Allah idan kuka samu nasara daga gurin Allah qalu sai su ce alam nakum ma'akum a shajja ba a tare wa in kana lil kafirin nasibun dan ko kafire ne sai su qalu alam nasta'ud alaykum wa na'akum min al mu'minin ashe ba mu muke ba ku gudunmuwa ba mu muke hana wani abu kada mutanen nan masu imani su kawo muku farmaki shi Allah ya ce fallahu ya hukumu bainahum yawmal qiyamati to Allah zai tara su sai hukunci tsakanin su ranar alkiyama yasa yace walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila sanan yace law kana ardan qariban wa safaran qasidan uka inda inda za a je kusa ne ba wahala za su bi ka walakin ba'udat alaihim shuka. in akwai wahala wasu na billahi za su zo suna rantse maka da Allah suna ta laus ta tsa'ana da karajina ma'aku wallahi da muna da iko da mun fita Allah yace yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadibun suna hallaka kansu kuma Allah yana sanin cewa ƙarya suke wa minan nasu man yaqulu amanna billahi a cikin mutane akwai wanda zai zai ce maka yayi imani da Allah to fa idza uziya billahi idan aka cutar da shi akan hanyar Allah ja'ala fitnatan nasi ka azabillahi sai ya sanya wannan fitinar kamar azaba ce daga gurin Allah wala in a nasrun min rabbika idan masu imani suka haƙuri suka daure wajen rabawa taimako ya zo daga gurin Allah la yaqulunna inna kunna ma'akum sai su sake dawa sai su ce ai ana tare Allah sai ya ce awalaysa Allahu bi'a'lamu bima fi suduril alamin wai mutane ba su san cewa ma Allah ya san abin da kirjin kowa ta boye wallahi kakka wahalar da kanka wajen cewa mutane kai na Allah ne ka rabu da mutane ka yi ƙoƙari ka gamsar da Allah shi Allah ya gamsu cewa kai nashi ne da ka yi haka ka gama shi yasa Allah ya ce la ta ban lallazi ne ya farahu na bima a tau wa yi hibbu na an yi umaru bima lam yas'alu duk da kake so ka nuna wa mutane kai na Allah ne kuma Allah ya san kai ba nashi ne to aiki ya same ka Ka yi ƙoƙari Allah ya yadda kai nashi ne ko mutane ba su yadda kai nashi bane baka da matsala amma wallahi in mutane ne suka gamsu kai na Allah ne ba Allah bane ya gamsu kai na shi ne to kana da matsala shi yasa al-allamatul albani ke cewa inna irda'an nas gayatul la tudr kace sai ka yaddar da mutane fage ne da ba za ka iya kai karshen shi ba to wannan yana ciki shi yasa yace wala ya'lamanna Allahu allazina amanu Allah ya san masu imani sannan wala ya'lamanna almunafiqina kuma Allah ya san munafiqin kuma tunda kaji ya ce ya sani ba wai ya sani bane ba matakin da zai ɗauka. ta babu babban haɗari irin kai da awar imani kuma ƙarya kake a imaninka shi yasa a alkiyama Allah zai ce qala Allahu hada yawmu yanfa'u sadiqina lana ce da masu gaskiya har a imaninsu gaskiya za yi musu amfani shi yasa yace yawma yaqulu almunafiquna wal munafiqatu ranar da munafiqai maza da munafakai mata za su ce lillazina amanu na naqtabis min nuni ana tafiya a kan saraɗi shi kuma saraɗi gwargwadon yadda ka zama ɗan gaba gaba a nan. Gwargwadon hasken da za zaka kamfata ka tafi da shi a can don masu imani suna tafiya Allah ka sa muna cikin wannan ajin na farko sai munafikai sai natta bismin kuma ku ɗan jira mu ɗan kamfanuwar abun na cikin kuma na ce musu ku dawo duniya da nan wara ba yana nufi bayan su akan sanadi ba za a ce musu ne ku dawo duniya falta mai sunura kuma ku dawo ku nema hasken inzili duk wanda kaga yi aiki ya samu sakamakon a duniya ya yi aiki ya karbi sakamakon a lahira ko a lahira ya aiki a duniya wanda aka ba ana nufin su dawo baya ba akan sa a ku dawo duniya kaga kuma mustahil ba zai yi ba falta mai sunuran ku dawo duniya ku nema hasken inzili shikenan faduri bainahum bisurin sai a sa shamaki tsakaninsu lahu babun baɗin fi rahmat wa zahirin humin ibrahim azab sai a sa katangar da yake ta bangaren masu imani akwai rahama ta bangaren munafikan akwai azaba yunaduna duna sai su dangace nan su alam lakum kuma wai dan Allah da duniya ba a tare ake ba qalu bala sai ce da ana sallah masallaci daya ana fita ai wasu harkoki ma amma walakin lakum fatantum anfusakum ko kuka je kuka jefa kanku cikin matsala wata rabbastum wartabtum kuka danga jiran ma bala'i yazo ya same mu kuka ta kokonto akan addini wa garrakum al-amani hatta da'a amrullahi wa garrakum billahi al-garu shikenan mai rudu iri ɗaya ku ya raba ku da addinin Allah na haka fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru ma'awahum an-nar hiya mawlakum wa bi'sal masir abinda za a faɗa masa kenan ana nuna mun cewa lokaci yayi daga ƙarshe kun ga Allah ya ce habitat ko to kun ga habita anan wajen fi'ilin madin ne ta'ul ɗin alamatu ta'anis a amaru shine fa'il nashi ba wai aikin nasa bata shi za a yi ba a'a a karan kankin kanta saboda munin aikin a gurin Allah bai ma bukatar a bata aikin automatic aikin ya lalace ma da kanshi saboda munin aikin munafikai a gurin Allah Allah ka raba mu da munafunci Allah ka tsare mu ya kuma tsare mana imanin matan mata mane wata mata to ina ganin namanta ko sai gobe in Allah ya kai mu sai na tuna wa ma ansanihu illa shaytanu an azkura iyalan malam abdullahi maradun sun sake kawo qur'ane guda biyar gashi nan aba masallaci ta hannun Waisu a eh ta hannun malam hamisu abubakar Allah ya saka musu da alheri saƙonku ya zo gashi nan za a je a masallaci da fatan za a samu ɗalibai da za su ci gaba da fafa ta tilawa sannan magana ta ƙarshe saboda lokaci gobe ayar da za ta biyo ba ita ce yayin allabi na amuru man yartar da minku an dini to daga nan maganar sahabbai kuma za ta shigo ko kuwa kun san magana da babu son zuciya a kan harkar addini tana da wuya bari ba ku misali yanzu yanzu malam sani haya ne kaɗai na ji ya fara maganan kwanan nan yanzu duk wanda ya sani ya san cewa yana daga cikin waɗanda suke lamba ta ɗaya wajen faɗa da aƙidan zagin sahabbai malaman hasali akwai rigimar da in ba mu ba mai iya tare ta wannan ababin wa amma bi ni'imati rabbika fa hadis so sai ka zo a wannan gwamnatin ya ka ɗauki ministan ilimi aka ba ɗan shi'a ko wanda ake zargin shi da shi'a duk wani malami da yake yake maka yana zagin sahabbai ko ka ga mutum kawai ya samu katanga ya jingina ya ce ya rantsi da Allah ba za su zo da ido ba ana zagin sahabbai ku tambaye shi ya taba magana da wasu ne suka yi ba su ma to laifi ne amma tun da wanda ake so ne yayi to kenan shi ya ba mai zagin sahabbai mukami ba laifi ba ne kuma na kalubalance ka ka duba kaga da ma nan garin da yake cewa wasu na za an haɗa kai wasu na zagin sahabbai ko tambaye shi ya taba hudu ba an dauko wani an bashi mai zagin sahabbai a matsayin mukami babba wanda ba za ku gane illar da ya ba su ya tafi akwai wannan faffaɗan kano ne ya taɓa zama sakatare na tattoo rigima suka yi da shi akan mukamin ina da filar da bbc ta je ta da shi ya ba aikin ke ba aikin gwamnati yake da yanayin bukatar ya mai wasu abubuwa ya ce ba zai ba sawa ya aka cire shi aka kawo kirista ofis kuma ga harkar ilimi nan ta lalace a najeriya ko ba ta kara lalacewa ba amma yau inda wani ahalus sunna ne da har wanda ma ba kai tsammanin zai zagi ba da yanzu yana dura a shari'a amma tun da mai aƙidan zagin sahabbai ne har duk wanda kake ganin yana kishin sahabban yana son su da kowa ya ja bakinsa sa yi ne ya yayi shiru da haka wata gwamnati ita ya halatta ta ɗauki mai zagin sahabbai ta bashi mukami wata ce bai halatta ba to in dan Allah suke yanzu su magana kar a zo nan gaba a ba wani mukami ku taso ku ce ai yana zagin wa yana zagin sahabbai don a wata gwamnatin ba za ka ce mana bane ya halatta a zagi sahabbai wata gwamnatin ya halatta ko zai yi to duk wanda kuka san yana da wannan aƙidar an ba shi mukami to ku fito ku yi magana a kan shi kowaye ku ya ba shi mukamin kuwa don sahabban sun fi mana kima sama da kowa a addini in ka cire manzon Allah saboda haka mu sai mun taba shi wallahi Allah ya mana tawfiki وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته